واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا kuma Allah ya yi muku alkawarin wasu ganimomin waɗanda ba ku iya samun su ba a wannan lokaci, Allah ne kaɗai mai iko a kansu kuma suna cikin iliminsa da kulawarsa, haƙiƙa Allah mai iko ne akan komai, babu abin da yake gajar da shi.